assalamu alaikum wa rahmatullah yau litinin ɗaya ga rabi'ul awwal ko biyu hijira na da shekara ɗaya, daidai da sha biyar ga watan biyu shekara ta 2010 za mu karanta hadisi na biyar insha Allah na littafin al'arba'unan nawawiyya an ummil mu'minina ummi abdullah aisha radiyallahu anha an karbo hadisin daga uwar masu imani ita ce uwar abdullahi aisha matar annabi muhammad aisha tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka kira ta ummul uwar masu imani kuma tana da kunya ummu abdullah duk da ba bata taba haihuwa ba amma abdullahi din ɗanyarta ne asma'u bintu abi da ita da asma'u dukkansu 'ya'yan sayiduna abubakar ne amma uwayensu daban-daban ita aisha bata taɓa haihuwa ba amma yatta asma'u bintu abi bakrin ɗanta na fari shine abdullahi bin zubair a hannun aisha ya girma a gidan annabi muhammad don haka yasa ake mata alkunya da wannan yaron na yatta asma'u sai a ce mata ummu abdullah a ka'ida ta musulunci alkunya ba laifi bane ka yi koda baka taba haihuwa ba baban wani alhali ma baka taɓa aure ba aisha bata taɓa haihuwa ba amma ana kiranta ummu abdullah a ka'idar larabci babu laifi don an yi haka bayaninsa yana cikin mausu'atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na 174 qalat aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu nan wanda babu shi a ciki ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu wanda babu shi da can babu abin sai ya kirkiro shi fa raddun to za a mayar masa in ji annabi muhammad أخرجه البخاري ومسلم الإمام البخاري يروي حديث دكما الإمام مسلم وفي رواية لمسلم wata riwaya ta al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu umarninmu a kan aikin fahuwa raddun shi wannan aikin abin mayarwa ne gare shi bil haƙiƙa wannan hadisi hadisi na biyar wata ƙa'ida ce mai girma min ƙawa'idin dinil islam daga cikin ƙa'idojin addinin musulunci ƙa'ida ne mai girman gaske cikin ƙa'idojin addinin musulunci domin waɗannan hadisai guda biyu a dalilinsu aka tsara wata doka ta musamman domin kariya ga shari'ar musulunci in ka duba fathul bari littafin ibn hajar mujallar na biyar shafi na ɗari uku da biyu ya yi magana akan wannan hadisin na aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce wa hadal hadis man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wannan hadisin na aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa yake cewa wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda babu shi a ciki da fa huwa raddun za a mayar masa ibn hajar ya ce ma'dudun min usulil islam ana ɗaukan wannan hadisin daga cikin wato jigajigan musulunci rukunai da aka gina musulunci a kai wa ƙa'ida min ƙawa'idihi kamar a kansa ne aka yi wa musulunci foundation za mu yi magana takaitacciya insha Allah akan ma'anar wannan hadisin na Aisha sannan wani mako mu yi magana akan mushkiloli da ke cikin wannan hadisin. babu shakka in muka ɗauki bayani akan hadisin kadai na tabbata za mu ɗauki fiye da wata muna yi domin kamar yadda ibn hajar yake faɗa ibn hajar sananne ne cikin malaman hadisi yake cewa wannan hadisin wata ƙa'ida ce kamar a kanta Allah maɗaukaki ya shirya fandishon ɗin musulunci kaga kenan magana ta ba kaɗan ba ce me annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kirkiro man ahdasa riwaya ta biyu ko yace man amila amalan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kai tsaye shine wanda yayi bid'a duk da shike cikin waɗannan hadisai guda biyu din babu lafazin bid'a man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda dama babu shi a ciki fa raddun za a mayar masa kaga annabi bai ce wanda ya bid'a ba a riwaya ta biyu ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu kan wannan aikin fa raddun amma abinda manzon Allah yake nufi shine bid'a kuma waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta الحديثان آه هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدع idan ana maganar bid'a in dai a karantarwa musulunci ne to waɗannan hadisai guda biyun su ne gimshiƙan bayani da duk wani malami zai yi akan bid'a dalilin haka yasa al al'imamun nawawi ya sa su a littafin da ya tashi sa su a littafin al-arba'un nawawiyya sai ya sa su a farkon littafi ka ji an yi magana akan matsala ta niyya aka zo aka yi maka magana akan rukunnan musulunci bayan an gama magana akan rukunnan musulunci sai aka ce ma to fa ga ka'ida kafin ma ka fara aiki kafin ka fara aiki da wata wato ka'ida ta musulunci ga wani sharadi da za a baka man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ka fara sani kafin ma a shiga cikin littafin su ne gimshikin bayani akan bid'a babu wani malami wanda zai yi magana a kan bidi'a ba tare da ya dogara da waɗannan hadisan na Aisha ba Allah shi ƙara mata yarda da waɗannan hadisai ake ta'arifin bidi'a da wannan hadisi da ɗaya riwayan ake wato ciro dokokin bid'a a ƙarƙashin hadisan aka samu ma'anar bidi'a kuma a ƙarƙashin su aka ciro mu bidi'a ƙa'idojinta don haka yasa da zaran an ce maka wannan abin bidi'a ne ka guje shi kawai saboda ƙa'idojin bid'a ba malamai ne a iya tunaninsu da irin fahimtansu suka tsara shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsara ƙa'idar bid'a ta ya za mu gane sai ka ɗauko wasu hadisai guda biyu kuma waɗanda su ne cikon hadisai da ke magana a kan bid'a hadisai guda hudu ne wannan riwaya ta farko man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun sannan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun hadisi na uku shine hadisin al-irbab bin sariya wanda yana cikin arba'un nawawiyya yana tafe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai wa'azi mai kada zukata mai tada hankali sannan annabi ke musu gargadi yana ce musu wa iyyakum wa muhdasatul umuri ina gargadin ku game da kirkirarrun al'amura to a wannan hadisin sai annabi ya fassara abin da yake nufi da man ahdasa sai yake fa inna kulla muhdasatin bid'a kaga shi da kansa ya fassara abin da yake nufi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa menene al ihdas me ake nufi da wanda ya kirkiro a hadisin al irbab bin sariya wanda ke cikin sunan abi dawud hadisi na dubu hudu da shida da bakwai yana sunan tirmizi yana sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kulla muhdathatin domin duk wani abun da aka kirkiro shi bid'atun to bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwaya ya fassara abin da yake nufi da kirkira wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu ana nufin me wanda ya yi bid'a sannan hadisi na hudu shine hadisin jabir bin abdullah shi ma sahabin annabi Muhammad ne riwayarsa tana cikin sahihu Muslim hadisi na 867 waɗannan hadisai guda hudu su ne hadisai da suka yi magana akan matsala ta bid'a a karantarwar annabi Muhammad Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin huɗuba kuma in ya tashi huɗuban nan yakan yawaita kawo wannan kalma amma ba'du <clears throat> fa inna khairal hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة bai ce fa inna kulla muhdasatin bid'a ba yace wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar riwaya Jabir bin Abdullahi al-Ansari in ka ɗauki hadisan sahabban nan guda uku Aisha riwaya ta guda biyu su ne hadisai da suka fi bayani akan ka'idoji da ta'arifi na bid'a man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ga hadisin al-irbad bin sariya <clears throat> iyyakum wa muhdasatul umur fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala sannan hadisin jabir bin abdullah al-ansari wanda yake cikin sahihu muslim hadisi na 867 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi jawabi yana gabatar da wannan magana amma ba'du bayan haka ya ku musulmai fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk sa'ilin da annabi muhammad zai yi magana da sahabbansa sai ya faɗi wannan magana in ji jabir Allah shi ƙara masa yarda idan kana da hankali ka san magana tana da girma duk sa'ilin da annabi zai gabatar da jawabi idan ya tashi gaban sahabbai zai kawo wannan maganan yadda sahabbansa suka ba da labari al'imamu muslim ya rawaito hadisin da al'imamun nasa'i kuma abin da ke gwada muku muhimmancin huduban nan domin yawan maimaitawa da annabi ke yi shi kansa darasi ne ga sahabbai duk sa'ilin da ya tashi magana sai ya faɗi wannan magana in ya tashi jawabi ga mutane sai ya kawo wannan magana yana musu wa'azi ne su riƙi abin da ke cikin wannan magana kaga yana gwada maka haɗarin bid'a muhimmancin kutubatul hajja kasancewar maganganun da annabi ke yawaita yi darasi ne ga sahabbai kuma darasin da ake basu shine akan haɗarin bid'a akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisi na 868 da kuma Ibn Majah hadisi na 1893 hadisin Abdullahi bin Abbas inda ya ba da labarin wani sahabi da ake kiransa Bimadu binu Sa'alaba. Bimadu Sa'laba ya yi yaranta tare da annabi muhammad abokinsa ne lokacin suna kanana dimadu bin sa'alaba amma bayan sun girma shi dimadu ya bar makka ya tafi wata ƙasa can to ranar sai ya taho makka in ji abdullahi bin abbas anna bimadan qadima makka wa kana min azdi shanu'a yana daga yankin eh, azdi shanu'a sai gashi ya taho makka wa kana yarqa min hadhihi rih Allah ya bashi ilimi na yin tofi wanda in yayi tofin nan yakan warkar da mahaukata ko ya raba mutum da aljani idan akwai shi a jikinsa Inji ji Abdullahi bin Abbas wannan tun a zamanin jahiliya ya koyo wata addu'a abinda ake ce ma arruka larabawa suna da arruka suna da addu'o'i da sukan yi kamar yadda ka sani akwai tsafe-tsafe dama tun kafin zuwan annabi Muhammad to shi abin da ya koyo kenan kuma ilimi ne wanda ba ka raba shi da bokanci saboda mu'amala suke yi da aljanu ya daɗe rabonsa da makka. kuma gashi ya san annabi Muhammad tun suna yara abokin shi ne da ya shigo maka fasami'a sufaha'a min ahli makka yaquluna inna muhammadan majnunun da ya shigo maka sai ya ji abdullahi bin abbas ya ce wasu wawaye suna hiran annabi muhammad suna cewa ai mahaukaci ne a farkon musulunci ke na lokacin da annabi ya fara wa'azi babu irin bakar kalma da ba a jingina ta ga manzon Allah ba a kira shi mahaukaci a kira shi matsafi ya ji suna faɗin haka faƙala sai ya ce a'a muhammadun da na sani shine yake da taɓin hankali aka ce shi dai sai ya ce lau an ne ra'aitu hazar rajula ina ma in ga wannan mutumin la'allallaha yashfihi ala yadai ni ai abin da na kware kenan babu mamaki Allah ya warkar da shi in nayi masa tofi wai shi ya faɗi wannan magana ne saboda tsananin soyayyarsa ga manzon Allah zai taimaka mar tun da dai ya dawo gari ya ji cewa ɗaya daga cikin abokansa ya samu taɓin hankali shi ko gashi basirar da Allah ya bashi kenan qala abdullahi bin abbas yace falakiyahu sai suka hadu fa qala sai yace masa ya muhammad inni arqi min hadhihi riyah bayan rabuwata da kai na samu wani ilimi na musamman wanda da wannan ilimin ina raba mutum da aljanni wa inna allaha yashfi ala yadi man sha'a kuma Allah yakan warkar da wanda ya ga dama a hannuna kaga yace Allah yakan warkar da wanda Allah ya ga dama a dalilina fa hallaka ko kana da bukata Muhammadu kaga dabara bai ce masa kai mahaukaci bane yadda ji jama'a suna faɗa fa qala rasulullah sai annabi muhammad ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان wa rasuluhu amma اما sai ce dakata dakata me kace a alayya kalimatika ha'ula'i kai sake wannan magana daga farko in ji daga sai ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika la. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'adu annabi zai sake magana ya ce a alayya kalimatika ha'ula' don Allah ka sake maimaita su sau ɗaya in ji hunna alaihi rasulullah salasa marratin sau uku annabi yana maimaita su gare shi wannan yana gwada maka cewa tun farkon musulunci annabi ke gargaɗin mutane haɗarin bidi'a tun ba a ma dawo madina ba tun ana maka lokacin da ita shari'ar ma ba a saukar da ita da yawanta ba shari'ar ba ta da yawa a zaman annabi a garin makka lokacin da manzon Allah yake makka shari'o'i da aka saukar dokokin Allah ga musulmi ba su da yawa muhimmin abin da ake so a samu wajen musulmi shine aqida tauhidi amma tun a wannan lokacin manzon Allah yake gargadin mutane game da hadarin bid'a wannan ita ce hudubarsa hadisin yana sahihu muslim hadisi na 868 da ibnu majah hadisi na 1898 lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin annabi ya ci gaba da maganarsa domin gabatarwa ya yi muƙaddima ce ya tallata da wato ya tallata damuwarsa ga manzon Allah yake cewa ya Muhammad Allah ya bani wani ilimi yanda ina iya raba mutum da aljani ina iya raba mutum da hauka fa ko kana da bukata shine annabi ya gabatarwa zai bashi amsa to kafin ma annabi ya bashi amsa sai ya ce masa ya Muhammad laqad sami'tu ƙaunar kahana wallahi na zagaye duniya rabona da kai tun muna yara duk inda boka ya kai ga ƙwarewa na haɗu da shi na ji maganganun bokaye iri-iri wa ƙaunar sahara na ji maganganun matsafa daban-daban wa ƙaunar shu'ara na ji maganganun mawaƙa fa ma sami'tu misla kalimatika ha'ula'i ban taɓa jin irin waɗannan kalmomin da suka fito daga bakinka ba wallahi ban taba ji ba walaƙad balagna na usal bahar wallahi waɗannan kalmomi sun isa zurfin kogi ah, a riwaya ta al'imamu muslim abin da ya faɗa na'usa shine malamai suke gwada kuskuren wannan lafazi asalin kalmar ya kamata ta zama ƙamusal bahari kamar yadda ya taho a wasu ruwayoyi din in aka ce kamusal bahari ana nufin wasatsal bahari na wato waɗannan kalmomi da ka faɗa ya kai muhammad sun isa ƙarƙashin kogi wato sun yi zurfi a zuciya na har sun isa ƙarshenta faƙala sai ya ce masa dama ka san ita hudu ɗin gabatar wanda annabi ya yi ita kanta tana bayyana matsayinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi shine innal hamdalillah godiya ga Allah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 ba ni hannayenka in maka mubaya'a akan musulunci ko hannayenka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa ala qaumika ba kai kadai ba har mutanenka ka yadda garin da kake zaune su ma ka musu mubaya'a akan musuluncin saboda yadda Allah ya siffanta annabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum annabi yana da tsananin kwaɗayin rahamar Allah ga bayin Allah saboda haka in ka zo musulunta sai ya ce to ba kai kadai ba har da iyalanka fa bai yadda ya baka musuluncin kai kadai ko hannayenka maka baya akan musulunci manzo Allah ya ce wa ala ka har da ƴan uwanka qala sai ya ce wa ala qaumi har da jama'ata nan take ya musulunta ya bar gari ya koma su <clears throat> ya tafi can ya kama da'awa yana ta kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ana nan har dai manzon Allah ya hijira ya koma madina abdullahi bin abbas ya bada labari cikin wannan hadisi yake cewa fa ba'asa rasulullahi sariyatan wata rana annabi ya tura mayaka famarru bi kaunihi sun zo wucewa sai suka wuce ta ƙauyen da yake faƙala sahibu sariya sai shi shugaban wannan tawagar mayaka da annabi ya tura yaƙi yake tambayan sojojin fa hal asabtu min ha'ula'i shay'an bayan an wuce garinsu sai ya dakata yake tambayar sauran sahabban annabi muhammad shin wani cikinku ya yi wa mutanen garin nan ta'adi kafin mu wuce saboda za a tafi yaƙi ne lokacin da za a tafi yaƙi ana wucewa sai ka samu kafiri a hanya wanda shi ake ce maribar kafa ko to abin da ya faru kenan <clears throat> za su tafi yaƙi gashi sun wuce ƙauyensu shine nan da nan ya dakata ya ce musu cikin ku akwai wanda ya samu wani abu cikin mutan garin nan sai wani ya ce na'am asabtu minhum mithara <clears throat> na samu buta a gefen garin na dauke na ganin ganima ne tunda arna ne a'a rudu hatu ku kame da butan nan ne mai da butan garin fa inna haula'i qaumu bimad wannan wannan ƙauyen mutanen bimadu bin sa'alaba ne wanda yayi wa annabi Muhammad mubaya'a tun ana garin Makka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da jama'ansa ya amince da haka wannan labarin yana cikin usdul gaba <clears throat> usdul gaba mujallar na biyu shafi na 450 labarin yana da tsawo zaka gani a ciki kaga abin da ya amfani bai madu har Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shari'a nan take shine siffa ta gaskiya mutum ne wanda ke da gaskiya in ka saurari labarin nan da kyau kana samun alama ta gaskiyansa ta irin yadda tsarin tafiyarsa take lokacin da ya taho ya ji mutanen gari suna ta gulma suna maganganu a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mahaukaci ne da sauransu shi bai ɗauki wannan magana ya tafi ya yaɗa ta ba nan take ya tashi ya tinkari annabi ɗin kuma a wannan lokacin ma bai musulunta ba kaga yana gwada maka alama cewa mutum ne mai gaskiya yadda Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa bihi ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa magana ta zo ku ɗauke ta ku dinga yayata ta kuna ganin abu ne mai sauƙi alhali gulma abu ne mai girma a wajen Allah ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka wannan siffa ta gaskiya a dalilin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye bai ma dubinu sa'ala ba wannan yana dacewa da maganar annabi Muhammad inda manzon Allah yake cewa duk mutumin da ke ƙoƙarin gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da shi ba wai musulmi kaɗai ba ko da kafiri ne inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an-nar in dai mutum ya riƙi gaskiya to wannan gaskiya za ta kai shi gidan za ta kai shi ga zama mutumin kwarai inna sidqa yahdi ila barri wanda duk ya riƙi gaskiya to wannan gaskiyan za ta kai shi ga riko wato ga samun shiriyar Allah babu mutumin da zai ɗauki wannan siffa ta gaskiya musulmi ko kafiri face ya samu kyakkyawan ƙarshe in dai kafiri zai yi gaskiya tsakaninsa da Allah to wallahi da wuya ya mutu da kafirci Allah zai juya zuciyarsa ya mai da ita zuciyar musulmi saboda waccan magana ta manzon Allah inna sidqa yahdi ila albirri wa inna birra yahdi ila aljanna kuma koda musulmi ne ya riki ƙarya a rayuwarsa da ƙarya da yaudara min sifatin eh, zamima yabu'u biha sahibaha fil ajili wal ajili ila nar matukar mutum yayi riko da ƙarya da yaudara da cin amana da algush a mu'amalarsa baya yin gaskiya wannan mutumin da wuya ya gama lafiya saboda maganar annabi Muhammad don mutumin da ya riko da ƙarya to ƙarshensa baya kyau shi yasa Allah ya kira kira ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin falau sadaqullaha lakana khairan lahum sannan ka dubi yadda yayi magana da annabi Muhammad lokacin da ya zo ya same shi yace masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yaday man sha'a ni ina da ilimi na yin tofi in karanta wasu addu'o'i ga mara lafiya kuma Allah ya warkar da shi ko kana da bukata ka duba yadda lafazinsa ya fito yadda yake nuna ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, duk da shike a wannan lokacin bai musulunta ba sannan kuma ƙarshen magana ya ce fa inna allaha yashfi ala dai man sha'a yana kafiri yake cewa Allah yana warkar da wanda ya ga dama a dalilin addu'a na yana fa kafiri ya faɗi wannan magana kaga kenan zurfin zuciyarsa akwai alamar shiriyar Allah yadda dama can larabawa jikoki ne na annabi Ibrahim alaihi salam kuma kar ku manta annabi Ibrahim ke cewa wa idza maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya Allah shi ke bani sauki shi yake warkar da ni don haka larabawa suna sanda da al'amarin Allah madaukaki wannan karantarwan yana tare da su Allah shi samu gadi idan kana son ka samu bayani game da albarkan da ke cikin huɗuban nan da manzon Allah ke yi masa habbai duk sa'ilin da ya tashi jawabi sai ya kawo al-khutbatul haja ka duba majmu'u fatawa mujallad na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar maganganu da shekul islam ya yi masu tsawo akan albarkan muqaddima ɗin nan da yake yi a ko da yaushe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilai har zuwa ƙarshen ta wannan muqaddiman ilimin da ke cikin ta yana da yawan gaske shi yasa yana gama muqaddiman sai bimadu bin sa'alaba yace dakata bai ma yi bayanin sa ba gabatarwa akai tun annabi bai yi bayanin abin da yake so ya gaya ma bimadu ba ya ce ka dakata na yi yawon duniya na ji maganganun mutanen banza iri-iri magana ka ba irin tasu ce ba na hannunka na zan musulmi wanda ke da hankali idan ya la'akari da muƙaddima ta manzon Allah wallahi ya sani akwai ilimi mai yawa a cikinta shekul islam ya yi maganganu masu yawa akan wannan muƙaddima majmu'u fatawa mujallad na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar zuwa gaba haka ma ibn al-qayyim al-jawziya ya yi maganganu akan ita wannan muqaddima a sharha da ya ma sunan abi dawud mujallad na shida shafi na ɗari da shida da kuma igafatul lahafan a mujallad na farko shafi na saba'in da hudu mu dawo karatunmu muna magana akan hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda babu shi a cikin sa tuntuni to wannan abin ana mayar masa abinsa da kuma ɗaya riwaya ta al-Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki babu mu akan wannan aikin to ana mayar masa abinsa ka duba al littafin al shatibi babu malamin da ya yi magana akan a filla filla irin al shatibi Allah ya ji kansa al shatibi a cikin al-i'tisam littafin sa mujallal nabi shafi na ce yace hadisa ne kaga hadisai guda biyu dinnan da man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun fadallal hadisani ala anna kulla muhdasin fi dini fa huwa bid'a da farko hadisin yana nuna mana cewa duk abin da aka kirkiro shi cikin addinin musulunci to bid'a ne sannan hadisin yana nuna mana wa kulla bid'a wa kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ce marduda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin al-irbad bin sariya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala duk wani abin da aka kirkiro shi a cikin musulunci bid'a ne sannan kowace bid'a bata ce wa ya faɗi wannan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa sai al shatibi ya ce wa ma'ana zalika abinda annabi yake nufi innal bid'a fil ibadati wal i'tiqadati muharrama bid'a in ta shigo cikin ibada bid'a idan ta shigo cikin ayyuka na aqida to haramun ne shine abin da manzon Allah yake nufi tunda an ce za a mayar maka abinka idan ka shigar da wani abu cikin al'amarin musulunci wanda dama can babu shi za a mayar maka in ji manzon Allah kar ka manta fa annabi shi ya zo da saƙon nan daga wajen Allah musuluncin nan baki ɗayansa yadda ka ga ana yi haka nan manzon Allah ya karɓo sakon to wanda ya zo da sakon yake cewa wanda duk ya ƙirƙiro wani abu cikin wannan sakon da na zo da shi za a mayar masa me ake nuna maka bid'a cikin al'amarin addini ma ya shafi ibada ko aqida haramun ne wanda shine abinda hadisin manzon Allah yake nunawa haka nan ibnu hajab uh, ibnu rajab al-hanbali cikin jami'ul ulum wal hikam uh, karkashin wannan hadisi na biyar da yake masa sharha yace wa hadal hadis aslun azimun wannan hadisin wato wani fandishan ne na musulunci mai girma min usulil islam kama anna hadisa al'amalu bin wato hadisai guda biyu ne aka yi amfani da su wancan hadisi na farko innamal a'malu bin niyyati a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu bin niyyati ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu wancan hadisin da yake magana akan niyya mizanul a'mali fi batiniha shine sikelin auna ayyuka da kai a zuciya idan ka yi wani aiki akwai sikeli guda biyu da ake auna aikin kafin a karba in ji ibn rajab ya ce na farko shine niyyarka kaga wancan hadisi na farko yana aiki yana nuna maka mizani na aikinka wanda ke auna zuciyarka fil batin <clears throat> wa huwa mizanu lil amali fi zahiriha misali kayi sallah ita wannan sallah da kai tana da ma'auni guda biyu bisa dogaro da hadisan annabi muhammad mizani na farko sikeli na farko shine al'amalu bin niyyati kayi sallar ka gama tayi kyau to zuciyarka za a ɗauki aikin nan a ɗora a kan sikeli wane niyya ka ƙulla lokacin da ka yi sallah yaya zuciyarka take idan zuciyarka akwai al-ikhlas sai a ce ku rubuta masa wannan aiki kaga a ɓoye al'amalu bin niyyati shine mizanin ayyuka sannan a bayyane sai a dubi aikin naka a auna shi da hadisin aisha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aikin da babu umarninmu a kansa za a mayar masa sai aka samu sallan nan da ka yi ta akwai abubuwan da ka shigo da su wanda cikinsu babu umarnin annabi muhammad to kaga ba a karɓar sallah sai a ce rike abinka saboda dama can annabi ya riga ya faɗa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun don haka hadisin aslun azimun min usulil islam wani condition ne wato mai ƙarfi wanda aka gina musulunci a kansa bayyowa ka aikata wani aiki na zahiri aikin mai kyau ne ba tare da an auna wannan aikin da wannan hadisin na Aisha ba shin aikin nan kayi shi daidai karantarwar annabi Muhammad ko kuwa a'a idan aikin nan ya saba karantarwar manzon Allah to annabi yana gaya maka da kansa Allah zai mayar maka abinka ba zai karba ba shine ibnu rajab yace wa kullu man ahdasa fi din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi shay'in duk wanda ya kirkiro wani abu ya shiga cikin addini abinda Allah bai yi izini a yi shi ba annabi bai yi izini a yi shi ba wannan abin ba a cewa addini ne komai kyansa Allah shi samu gane <clears throat> ka dubi hadisin da kyau a cikinsu an samu ƙaidi guda uku waye sanya wannan ƙaidin shi kansa annabi muhammad don haka ita bid'a tana da ƙaidi guda uku wasu ka'idoji guda uku da suka kulle ta <clears throat> ba a ce ma wani aiki bid'a <clears throat> illa bi tawaffir hafihi sai waɗannan abubuwa uku da suka zo a cikin hadisan nan sun cika idan ba su cika ba wannan abin ba bid'a bane wa ya shirya waɗannan ƙa'idojin babu wani malami annabi da kansa cikin wannan magana ya faɗa na farko al’ihdas ƙirƙirowa me ake nufi da ƙirƙirowa al bil amri jadid an zo da sabon abu wanda dama can babu shi haka ne ko shi yasa annabi ya amfani da kalmar man ahdasa wanda ya ƙirƙiro ashe kenan aikin da mutum zai yi a ce masa bid'a to wannan aikin dama can babu shi Ƙirƙiro shi aka yi bi ma'ana sabon abu ne kenan bid'a ba ta zama wato wani aiki a cikin musulunci face aikin da ya shigo wa addini daga baya ba aikin da dama can addini ya zo da shi ba Allah shi samu gane annabi ne ya faɗa man ahdasa fi amrina sannan ya ce wa kulla muhdasatin bid'a duk abin da aka ƙirƙiro bid'a ne ashe kenan al ihdas shine kaidi na farko da ake gane bid'a sabon abu ya shigo cikin addini ta nan ake gane siffar bid'a sannan ka'idoji guda biyu ƙaidi biyu da annabi ya musu ka shigo da sabon abu ba a cewa ka yi bid'a sai ka danganta wannan abin da addini in baka danganta shi da addini ba ba za a ce ka yi bid'a ba me yasa aka faɗi haka saboda annabi ya ce fi amrina haza cikin al'amarinmu ɗin nan kaga annabi ya killace wanda ya kirkiro wani abu ba ce kayi laifi ba a wani guri na je kaka aje abinka amma cikin al'amarin mu din nan kaga annabi ya gama magana ashe in ka kirkiro wani abu sai ka aje a gefe wannan naka ne amma lokacin da ka shigo da shi musulunci sai a ce to kayi bid'a amma in bai shigo musulunci ba ba a cewa kayi bid'a me yasa annabi ya ce amrina Eh, saboda al'amarin addinin eh, bi ma'ana shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan addini yana da faɗi <clears throat> ya zamanto mutum ya kawo wani abu an dubi abin cikin ayoyin alkur'ani babu cikin hadisan manzon Allah babu a fahimtar malaman sunna kab babu to kaga abin ya taho ya shigo al'amarin mu inji manzon Allah fi amrina cikin al'amarin mu duk fadin sa aka rasa hujja ma wannan abin fa huwa raddu sai a bar maka abinka wannan abu ba wani malami yake faɗa ba annabi ne da kansa ya faɗa man ahdasa ka'idar farko shine al-huduth bi ma'ana al-ihdas wa ma'ana al-ihdas huwa al-ityanu bil amr al-jadid al-muhtara an kirkiro wani abu ya zama sabo aka shigo da shi wanda shi ake ce ma A bid'a a lafazin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi sannan na uku Allah sanar da hadal ihdasu illa ila aslin shar'iyyin ya zamanto wannan abin da aka kirkiro aka jingina shi ga musulunci bai samu wata hujja na addini ba komai kankantanta wannan shi ake ce ma bid'a shi sa annabi ya ce laisa minhu babu shi babu wannan abin da aka kirkiro ba shi da alaka da musulunci kwata-kwata amma in aka samu abin yana da wata hujja a cikin musulunci ba a ce marbidiya Allah shi samu gane waɗannan ka'idoji guda uku gaba ɗayansu sun taho a cikin hadisan annabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam don haka sahabban annabi Muhammad sun samu kyakkyawar fahimta game da abin da ake ce ma Bidi'a bid'a ita ce abin da aka ƙirƙiro aka shigo da shi cikin addini sannan na biyu eh, bayan an kirkiro an shigo da shi addini na uku ba shi da wani majingini ba shi da wata madogara ba shi da wata hujja wadda za a ce wannan aikin da aka shigo da shi ɗin yana da alaƙa da addinin musulunci a dalilin wannan hujja saboda haka yasa malamai suke cewa al-masalihul mursala baya cikin bid'a me ake cewa almasalihul mursala shine abin da maslaha ta hukunta yinsa maslaha ita ta hukunta yinsa ba a ce mar bid'a saboda la'akari da kalmar annabi Muhammad laysa minhu babu shi a cikin musulunci bi ma'ana ba shi da wani wata madogara a addini wani abu shi ake cewa bid'a amma aka samu wani abu an kirkiro shi yana da madogara a addini wani shi ake cewa al-masalihul mursala maslaha ita ta hukunta a shigo da wannan abin kamar yadda sahabban annabi Muhammad suka hadu suka ce lokaci yayi da zamu rubuta alqur'ani fahimta su ta zo daidai aka rubuta alqur'ani wuri guda wanda ko lokacin annabi Muhammad yana da rai ba a yi hakan ba wannan baka ce ma abin da sahabbai suka yi bid'a ne saboda yana da majingini na shari'a ba wai hakanan kawai aka shirya shi aka yi ba wani insha Allah za mu yi bayani nan gaba sannan na biyu kamar misali da salatu tarawih sallar tahajjud yanda aka fara yin sa zamanin sayyiduna Umar waɗannan abubuwa guda biyu malamai sun ce istanada ilaihima as-sahaba bi dalilin shar'iyyin khas akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alqur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin sayyiduna Umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawihi don haka ba a ɗaukan sallah tarawihi cikin bid'a saboda la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzzan annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibnu rajab a cikin jami'ul ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yayi magana mai tsawo yake cewa fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila din wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini wa lam yakul lahu aslun min addini wannan aikin ya zama bashi da wani asali da addini yarji'u ilaihi wannan aiki zai koma gare shi fa huwa dalala wato ya zamanto mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wadda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yarja'u ilaihi hujjan za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjarsa a shari'ar musulunci ya zama babu wannan fa huwa to wannan aikin bata ne wa dinu minhu bari'un sannan addinin annabi Muhammad ya barranta daga wannan aikin yana jami'ul ulumi wal hikam bayanin da yayi mujallar na biyu shafi na 128 wa kala aidan sannan yake cewa wal muradu bil bid'a abinda ake nufi da bid'a ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a shine abinda aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laisa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi babu wani asali a shari'a wanda za a ɗauko ya zamanto hujja na wannan aikin wanda shi ake ce ma bid'a fa amma ma kana lahu aslun min shari amma aikin da aka kirkiro ya zamanto yana da asali a shari'a biyu malamai sun ce istanada ilaihima sahaba bi dalilin shar'iyyin khas akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alqur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin sayyidina umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawihi don haka ba a ɗaukar sallar tarawihi cikin bid'a saboda la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibnu rajab a cikin jami'ar ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yayi magana mai tsawo yake cewa fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila din wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini wa lam yakul lahu aslun min addini wannan aikin ya zama ba shi da wani asali da addini yarji'u ilayhi wannan aiki zai koma gare shi fa huwa dalala wato ya zama to mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wadda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yarjo ilaihi hujjar za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar sa a shari'ar musulunci ya zama babu wannan fa huwa dalala to wannan aikin bata ne wa din min ubari'u sannan addinin annabi Muhammad ya barranta daga wannan aikin yana jami'ul ulumi wal hikam bayanin da biyu shafi na da ishirin 128 wa kala aidan sannan yake cewa wal muradu bil bid'a abinda ake nufi da bid'a ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a shine abin da aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laisa la aslan lahu fi shari'ati yadullu alayhi babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zama zamanto hujja na wannan aikin wanda shi ake ce ma bid'a fa amma ma kana lahu aslun min ash-shar'i amma aikin da aka kirkiro ya zama yana da asali a shari'a an samu wata hujja na shari'a ya dullu alaihi wadda take nuna ingancin wannan aikin falaisa bi bid'atin shar'an wannan aikin ba a ce mar bid'a wa in kana bid'atan lokacin ko da shike a harshen larabci kana iya kiran wannan aikin tun tunda sabon abu ne amma a shari'ar musulunci ba ba ne. domin ana amfani ne da kalmomin annabi muhammad kafin a ce wannan aikin bid'a ne ko wancan aikin ba bid'a ba ne haka na ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari shi ma mujallar na goma sha uku sha biyar ɗari biyu da hamsin da hudu yana cewa a tarifu shar'i lil bid'a wato tarif fassara na shari'a da ake ma bid'a shine la'akari da waɗannan quyudu salasa al-mutaqaddima kaidi guda uku da suka zo a cikin hadisin annabi Muhammad ya zamanto aikin kirkiro shi kai na biyu ya zamanto aikin an jingina shi da addini an ce yinsa addini ne sannan na uku ya zamanto aikin ba shi da wata hujja daga cikin hujjojin da addini ya dogara da su waɗannan abubuwa uku sun taho cikin hadisan annabi Muhammad ka duba kawaidu ma'rifatil bid'a wani littafi da ke magana akan bid'a kawaidu ma'rifatil bid'a shafi na goma sha takwas muhammad ibn salih al-usaimin ya ce akwai abubuwa guda shida da malamai suke dubawa suke dubawa duk sa'ilin da mutum ya wani aiki na farko an ta kuna al'ibadatu muwafaqa shari'a fi sababiha ana duba sababin aikin idan ka aikata wani aiki sai a dubi sababin aikin wannan aiki ya dace da shari'ar musulunci fa ayyu insani ya ta'abbadu Allah bi ibadatin mabniya ala sababin lam yasbut bi shar'i ya zamanto kana yin wata ibada wannan ibada kuwa ba a gina ta akan wani sababi da ya tabbata a shari'a ba to ya zo kenan daidai da abin da manzon Allah yake cewa laisa alaihi amruna laisa alaihi amruna kenan aikin bayi da sababi da hadisin annabi Muhammad don haka fa hiya ibadatun mardudatun alaihi wannan ibada za a maida mutum laisa alaiha amrullah wa sannan babu umarnin Allah akan aikin babu umarnin manzon Allah akan aikin duk wani aiki matukar aikin an ce addini ne ka dubi sa ne sababin aikin idan ya zama to sababin aikin ba a gina shi akan qala Allah qala rasulullahi ba to tabbas wannan aikin bid'a ne waye yace bid'a ne annabi Muhammad da kansa man amila amalan laysa alaihi amruna amruna wace da damar ya bada umarni a cikin musulunci daga Allah sai manzon Allah ya zama babu hujjar aya babu hujjar hadisin manzon Allah fa huwa radd inji annabi Muhammad bi ma'ana fa hiya ibadatun mardudatun ala sahibiha nabiyu an takuna ibadatu muwafaqa li shari'a fi jinsiha idan kai wani aiki sai a dubi nau'in aikin irin aikin ya dace da shari'a sai ibn salih al-uthaymin ya bada misali yace mislu ayy yudhakki al bi faras kamar kai ne aka ce yau rana ce ta babban sallah ranar sallar layya sai ka je ka sayo doki sai ka yanka kai layya na'am ka layya ko ba haka ba layya ita ce a yanka dabba amma jinsin dabban da ka yanka ba jinsin dabban da shari'a ta ce a yanka ba ne kaga kenan ta sashin jinsi ana gane bid'a kana bi zalika mukhalifan li shari'ati jinsiha don haka kenan ya saba ma shari'ar musulunci li'anna ukhya la takun illa min bahimatil an'am saboda a ka'idar musulunci ba alayya sai da dabbobin ni'ima inji al-usaimin yake cewa imma raƙumai ko a samu albakar walganan ko shanu ko awakai kai sai ka ɗauko doki ka yanka ba a cewa kayi laifi da ka yanka doki amma cewa kayi layya to jinsin dabban da kai layyan da ita bai dace da jinsin dabbobin da shari'a ta zo da shi ba saboda haka wannan aikin naka bidiya na uku sannan a dubi yawan aikin yace an takuna al-ibadatu shari'a li shari'ati qadariha law anna ahadan min kowa ya sani cewa ana sallar azahar raka'a hudu ne sai wani mutum ya ce shi innahu yusalli zuhra sittan zai sallar azahar raka'a shida kaga dai sallar yayi ta daidai lokaci sannan kuma sallah ta azahar sallar ibada ce ga Allah amma da ya tashi yin sallar sai yayi adadin fiye da yadda manzon Allah ya zo da shi fa hal hadhihi al-ibadatu takunu muwafaqa li shari'a shin sallarsa ta dace da shari'ar musulunci kalla me yasa li'annaha ghayru muwafaqa laha fil qadari saboda adadin raka'o'in da ya kawo cikin sallar azhar ba su dace da adadin raka'o'i da ya zo a hadisan annabi Muhammad ba ya sake bada misali ya ce walau anna ahadan minan nasi qala da a ce mutum bayan an gama sallar farilla bi ma'ana dubura salatin maktuba an gama sallar farilla sai ya ce subhana الحمد لله الله أكبر amma zikirin nan da ya yi sai ya yi shi hamsan wa talatin marra sau talatin da biyar kowane ɗaya ya yi talatin da biyar yadda hadisi ya zo da shi ko talatin da uku ne aiko to shi ya ƙara ma guda biyu saboda ya samu lada fa hal ya sahu bi zalika shin wannan zikiri da yayi zai samu lada fal jawab annana naqulu in qasadta ta'abbuda lil malam ya ce to mu abin da muke cewa in kana nufin bautan Allah ne ibada ce ka yi don haka ka yi zikiri talatin da biyar idan nufin ka shine ka bauta ma Allah ka yi zikirin Allah fa anta muhsinun to kai kuskure wa in kafarta ziyada in kuwa da gangan kai kayi ne saboda ka samu lada da yawa saboda haka sai kai kari alama shari'a rasul ka yi ƙari akan abin da shi annabi ya ce a yi manzo Allah ce talatin da uku yanzu bari kai yi ƙari walakin na ta aka kido annal mashru'a salasa wa salasun na'am ka sani ba shakka abin da aka ce a yi shine talatin da uku sai ka yi to lokacin da kai ƙarin nan sai a ce ka yi bid'a saboda ka shigo da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shigo da shi ba shi ko annabi yadda ya bayani idan an yi sallah ga adadin zikiri da za a yi manzo Allah ya kasa kamar kashi hudu ko dai ka yi talatin da uku uku ko ishirin da biyar biyar ko ka yi su goma goma ko kai kashi uku kai sai ya zama kai kayi kari a kai ya kawo matsala ta hudu ita ce kaifiya yadda ka gabatar da aikin nan ma sai an duba yadda ka gabatar da aikin ya dace da shari'ar musulunci law anna al-insana fa'ala al-ibadata bi jinsiha wa qadariha wa aka samu kayi wata ibada jinsin ibada ya yi daidai adadin abin da kai din ya zama daidai da sunna sababin ibada ya zama to ya dace da sunna lakin khalafa shar'a fi kayfiyatiha sai dai lokacin da ya tashi yin ibadan siffar yadda ya gabatar da ibadan sai ya saba ma shari'a ba ya ku bi zalika don haka ibada bata inganta ba misalin sa yace rajulun hadatha hadatha al-asghar don haka ita kanta alwala ibada ce ya yi ta kuma a lokacin da ya dace saboda wanda ya yi bawali kafin ya yi alwala kafin ya yi sallah sai ya sake alwala to amma da ya tashi alwala lakin ko ga sallar da awwalan da ya tashi alwala sai ya fara da wanke kafa ya fara wanke kafarsa ta dama ya wanke ta hagu thumma masaha bi ra'sihi sai ya shafa kansa a ya shafa kunne kai sannan sai ya shafa kai sun magasala ilaihi sai ya wanke hannuwansa sun magasala wata husar da sai ya wanke fuska bayan ya wanke fuska sannan ya zo ya sheki ruwa sannan ya kurkura baki sai ya wanke hannu sai ya tashi kaga ya dauko abin daga karshe ya dawo farko ba hago kenan fa hal yasihu wuduhu alwalasa ta inganta ta kalla alwala ba ta inganta ba me yasa li'annahu khalafa shar'a fil kayfiyya saboda na biyar shine ana duba lokacin ibada an takuna al-ibadatu muwafaqa li shari'ati fi zamaniha mislu an yasuma al-insanu ramadan muna wata rabiul awwal ko da aka ce wata ya tsaya sai ya kama azumin wata ramadan sai ce shi zai azumin sa tun daga wannan wata saboda in ramadan ya zo ya samu ya huta don haka ya canza ma azumi wata ana azumin a watan ramadan شعبان او في شوال او اي يصلي الظهر قبل الزوال كوكما يجي زي صلى الظهر تنكره قومنا نسابيا كذلك انا تقوتا او بعد ان يصير ظل كل شيء مثله كوكو يجي زي يصلي العصر أو صلى الظهر ولهذا نقول اذا ترك الانسان الصلاة عمدا yace kamar yadda malamai suke cewa idan kai sallah lokacin ka bai yi ba sallah ka bata inganta ba ko ko kuwa ah, ka yi ibada a wani lokaci saɓanin wanda aka sa masa kamar yadda muka ba da misali da azumin ramadan malamai sun ce ibadar bata inganta ba shi ne Ibn salih al-usaymin yake cewa don haka yasa muke cewa idza taraka al-insanu salata amdan idan mutum ya bar sallah har lokacin da ya fita da gangan hatta kharaja waqtuha biduni uzrin babu wani sallah ya kuma kayyade ma kowace sallah lokacin da inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah tana da lokaci to Allah ya kayyade lokacin sallar azhar yana zaune da gangan lokaci ya wuce bai sallar azhar din nan ba rana ta fadi Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce to babu hujjar cewa zai rama wannan sallah wanda ya barta da gangan ya ce wannan sallah alfa marra ko sau dubu yayi zai karba ba me yasa saboda ya canza ma zahar mahalli an ce yayi azahar idan rana ta gota sai ya ce yana da uzuri yana da damuwa ayyukan sun masa yawa ba zai yi azahar din ba ai akwai lokaci zai rama gobe ko jibi shikenan washe gari sai yace bari yayi azhar a wani lokaci shin yayi sallah a lokacin da shari'a ta ce yi kaga bai yi ba don haka wannan sallar da yayi ka aje ta a babi na bid'a saboda annabi yace man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro abin da babu asalin sa a musulunci to wannan aiki ana mayar masa da za a tambaye ka ina hujja wanda ya bar sallah da gangan ya rama wallahi aiki ya same ka sai dai ka dinga kane kane a fiqhu ai an ce kaza amma dai ba za ka ɗauko nassin hadisi ko nassi na ayar alqur'ani cewa wannan mutumin Allah ya ce ya rama ba da gangan ya bari lokacin sallah ya wuce sannan ya ɗauki lokacin nan ya canza masallar azhar yayi kuma Allah ya karba wannan babu hujja a akai inji Muhammad bin Sati al-Husaini magana da yake yi magana ce wadda da dama malamai sun tafi akan ta duk da shike an samu sabanin fahimta akwai waɗanda suke gani ko da da gangan mutum ya bar wannan magana da muke bata shafi wanda ya bar sallah a halin mantuwa ba da wanda bacci ya ɗauke shi har ya makara waɗannan duka ittifakan malaman suna sun ce za ku rama mutum ne ya bar sallah da gangan har lokacin da ya fita wannan shi da ake sabanin fahimta a kansa cewa shi zai iya rama sallah ko kuwa ya kawo hadisin nan na Aisha ya yi amfani da shi ya ce wa dalilu zalika hadisu aisha me yasa muka ce in ka bar sallah da gangan ba za ka rama ta ba saboda hadisin aisha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd Allah shi kare mu na shida inda ake gane bid'a shine makanul amal wurin aiki wurin da ake aiki idan ka canza ma aiki wuri to nan ma aikin nan ya zama bid'a sai ya bada misali da aikin hajji yace falau anna insanan wa kafa fi yawmi arafa bi muzdalifa a ranar tsayuwar arfa jama'a sun tafi arfa sun tsatsaya shi sai ya tafi muzdalifa ya yi tsayuwa shi yace tun da dai tsayuwa ake a fili nan ma fili ne to shari'a ta ayyana gurin da ake tsayuwa shi ne arfa shi kuma ya tafi muzdalifa lam yasahhu kofu kaga tsayuwar da ya yi a nan muzdalifa tsayuwar banza ce me yasa li annahu ah, qudima muwafaqatu al-ibadati lish-shari' fi makaniha wannan ibadar da yayi ba a samu ta dace da ta ba mahallin tsayuwan arfa shine filin arfa shi kuma sai ya tafi tsayuwa a muzalifa don haka ba zai samu lada ba yace wa kadhalika ala sabilil misal sai yace haka nan misali law anna insanan ita amma itikafin nan ba zai yi a cikin gidansa a gidansa zai yi itikafi ana itikafi a gida ne itikafi yana da mahalli mahallinsa shine masallaci لأن مكان الاعتكاف هو masjid. to hatta matar aure inda za ta ce za ta yi itikafi a ɗakin ta itikafin ta bai inganta ba saboda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa sittatu awsafin la tatahaqqaqu kwalmu mutabaa illa bi ijtima'iha fil ibada waɗannan siffofi guda shida su ake la'akari da su a ce aiki ya dace da sunna ko aiki ya saba ma sunna na farko sababin aiki na biyu jinsin aiki na uku yawan aiki na hudu siffar aiki na biyar lokacin aiki na shida ne wurin aiki idan ka canza ɗaya cikin shidan nan aikinka ya zama bid'a ya saba ma sunnar annabi Muhammad yana da kyau mu gane wallahi da dama mutane suna ganin bid'a abu ne mai sauki wallahi bid'a al'amarin ta yana da girma saboda hadisai da dama da suka yi magana hadarin ta misalin su shine hadisai kamar guda biyu na daya yana cikin silsilatu sahiha mujallal na hudu shafi na 154 annabi muhammad yace inna allaha hatta jaza tawbata sai ranar da ya bar bidi'a kenan neman gafara da kake ga Allah aikin banza ne sai ranar da ka bar bid'a wannan rana ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi neman gafararsa da kake ya karbi tubanka subhanallah wannan hadisin ko wallahi ya inganta daga annabi Muhammad wanda duk yake bidi'a Allah ya tsare masa hanyar ya tsare mai tuba sai faranar da ya bar bid'an nan daga wannan lokaci yake samun gafarar Allah na biyu shine hadisin da annabi ke siffanta al yana cewa yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramya thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahmu ila fawqihi al-khawarij sune yan bid'an farko da aka yi a tarihin musulunci sun bayyana a zamanin sayyidina ali Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su yake cewa suna rabuwa da addini kamar yadda kifiya ke rabuwa da jikin baka saurin rabuwarsu da addini yana kamar yadda kifiya ke tafiya idan an sabi jikin baka an ja an sannan annabi ya ce ba su dawo ma addinin nan hata ya uda samu ila kauki sai faɗin kifiya maimakon a harba shi ya misali sai ya zama kansa yana da wuya sai rahamar Allah Allah shi mana kariya wannan hadisin malamai sun yi amfani da sun dogara da su waɗannan hadisai guda biyu da hadisin da ke bayani cewa Allah ya tsare tuba ga dan bidi'a sai ranar da ya batta da hadisin da annabi ke cewa wato yan bidi'a suna saurin rabuwa da addini kamar yadda kifiya ke tafiya yake rabuwa da baka malamai suna cewa waɗannan hadisai suna nuna tsananin tsawatar wanda annabi ya yi wa musulmai game da hadarin da ke tattare da bid'a to amma shin wannan yana nuna cewa dan bid'a ba zai tuba ba ba haka bane ire idan waɗannan hadisai malaman sunna a aqida ta ahlus sunna ba a tawilo su yanda aka ji su haka nan ake barin su domin hadisai ne da suke magana akan almashi'a hukunci na Allah babu wanda zai ce maka ga hukuncin da Allah ya tsara ma wani dan adam Allah dai ya bar wa kansa sani wato kaddara alqada'u wal qadar sirri ne na Allah inji sayyidina ali babu wani dan adam da ya sani kamar ne yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ya gabata duk wani dan adam Allah ya riga ya rubuta makomarsa wani an rubuta dan wuta ne Allah ka saba mu bane wani an riga an rubuta dan aljanna ne babu kuma wanda ya sani sai shi Allah ɗin to irin wannan ilimin sirri ne na Allah kar ka shiga in ka shiga karshen ka ba za ka fita lafiya ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yake karanta ayoyin suratul layl wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra ko yadda Allah ke cewa falamma zagu azaga Allah qulubahum suratul safi abinda ma'anar hadisin yake nunawa shine su yan bid'a kashi biyu ne yadda malaman sunna suke magana akan waɗannan hadisai da suke nuna tsawatarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa yan bidi'a kashi biyu ne akwai wanda ke yin bid'a da gangan ya riga ya san abin da yake aikatawa bidi'a ne yana kuma cikin bidi'an nan ya ki bari to wannan yake dacewa da hadisin da ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana tsare shiryuwa ga wannan mutumin kamar yadda ayar alqur'ani ta nuna wallazina tadawzadahum hudan wa atahum taqwahum wanda ke kokari shirya Allah zai ba shi shari'a wanda kuwa yake kokarin bin mata sun fasara wannan aya shine Allah zai sauke masa hanyar mata abin nufi wanda yake bid'a a halin rashin sani idan ya gane kuskuren sa yana tuba amma wanda yake bid'a da gangan ya san bid'a yake ya ki bari to malamai suka ce wannan hadisin a kansa yake magana zai yi wuya wannan mutumin ya tuba don haka ka duba mafi mu fatawa mujallar. sha ɗaya shafi na ɗari shida da tamanin da hudu irin bayanin da shekul islam ibn ya yake shekul islam yake qala fa'ifatun min as-salaf min as-sauri malaman tabi'ai da yawa magabata sun yi maganganu akan wannan hadisin akan hadarin bid'a daga cikin su akwai sufyanu sauri yana cikin tabi'ai sai yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shi shedan da za ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi kisan kai da sauransu wannan abubuwan duk da sauki baka burge shi ba kamar a ce ka yi bidi'a in ji wannan malamin ya ce shedan ya fi son ya ga an yi bidi'a akan an saba ma Allah me ya yasa annan masiya min ha? saboda idan mutum yana sabon Allah gaba yakan tuba akan samu mazinaci ya bari mashayin giya ya bari wanda ya kashe wani a samu yayi dama. in dai aka yi bid'a da gangan to ba za a tuba ba saboda wacce magana da annabi Allah yana tsare tuba ga mai bid'a saboda babu makiyin annabi Muhammad irin dan bid'a annabi ya kawo addinin sa cike shi ne bid'a sai yana kokarin ya gurbata addini in ma ya nuna annabi ya gaza bari ya yi kari ko ya nuna cewa annabi ya kawo da yawa bari ya yi rage saboda haka babu makiyi ga manzon Allah irin mai bid'a sannan shedan irin dan bid'a saboda wannan ita ce hanya mafi sauki na kashe addini ka duba majmu'u fatawa maganar tabi'ai shine ya kawo misali da al-Imam Sauri domin wancan hadisi din shine Sheikhul Islam yace wa hada ma'ana ma ruwiya an qa'ifatin wannan ita ce ma'anar hadisin da aka ruwaito annahum qalu suna cewa annabi ya ce inna ma ahtajaza tauba ala kulli sahibi bid'a Allah ya tsare tuba ga duk yahsibu annahu ala hudan saboda shi a koda yaushe gari yake yana kan shari'a walau taba shekul islam yake amma da zai tuba din la taba alaihi da Allah zai yafe masa kama ya tuba alal kafir kamar da Allah ke yafe ma kafiri da kafiri kansa yakan tuba ai ko kafiri wanda bai taba ma shiga musulunci ba yakan tuba akan samu ya tuba ya zama musulmi sai ce to haka na dan bid'a wa man kana innahu la yaqbalu tawbata muftari hadisi yana nuna cewa dan bid'a bai tuba har ya mutu a'a wannan kuskure ne ba abin da manzon Allah yake nufi ba kenan wanda ke bid'a da gangan yana da wuyan tuba abin da manzon Allah yake nufi kenan domin hatta kafiri akan samu ya tuba wa illa fa ma'lumun anna wa kasama wa qismun lam yashrib qalbuhum bid'a amma akwai kashi na biyu waɗanda bid'ar ba ta shiga zuciyarsu ba ba da gangan suke yi ba to irin waɗannan yumkinuhu ar-ruju'u ila al-haqq wa tauba min al-batil da zaran an yi wa'azi Allah yakan taimake shi sai kaga ya bar bid'a nan take saboda dama ba da gangan yake yi ba amma wanda ya rike bid'a a matsayin addini ya takarrabu bima amlahu alaihi wannan mutumin yana da wuya ya tuba duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai sai ya ce in ka duba nassosin alkur'ani da hadisan annabi muhammad za ka samu ayoyi da dama da hadisai da yawa annabi yana nuna cewa babu zunubin da mutum zai yi ya nemi gafarar allah allah zai gafarta masa ba misali a suratul ma'ida faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna ya yatubu alaihi wanda ya tuba bayan ya yi zalunci ya gyara aikinsa Allah madaukaki zai karbi tubansa zai yaje masa sannan kuma a suratu faha Allah ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada ni ne yawan gafara ne in Allah ga wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai sannan ya bi shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yafe mar ga kuma ayoyin da Allah ke cewa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la الله بالحق ولا يزنون ومن islam idan ya zama Allah yana karban tuban kafiri matafi zai zo daga baya ya musulunta Allah ya gafarta masa to yaya Allah ba zai gafarta mu mutum da dama can musulmi ne ba sannan ya dinga ayyuka na barna kai ko da bid'arsa ta ta kai ga yadda ya musulunci in daga baya ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa qul ya ibadiy asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya ku bayina waɗanda suka yi rayukan su barna la kama min rahmatillah kar ku dai ba tsammanin rahmar Allah inna sun yi yaki da manzon Allah sun kashe mai sahabbai sun kashe mai babba sun kashe mai dan uwa Allah yake fa idan sanakal ashhurul hurum faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqudu lahum kull maqsad amma sai ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna Allah ghafurur rahim an ce kafiran da in kun haɗu da su to duk inda ku haɗu da su ku haɗa musu da yaƙi amma Allah ya ce to daga baya idan sun tuba sun ba da zakka ku fita hanyar su Allah zai gafarta musu zunuban su in kana maganar hatta kiristoci da yahudawa waɗanda sun yi nasu kafircin laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim Allah ya ce ya yatubuna na Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim kaga kiristoci kenan ba sun ce Allah ɗaya uku ne Allah ya ce wa illan yantahu in musu bar faɗin wannan magana ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun ne. lallai akwai wata azaba mai radadi wanda za ta shafi waɗanda suka kafirce cikin su bayan Allah ya faɗa haka can gaba sai ya ce afala tubu na Allah ba za su tuba ga Allah ba wa yastaghfiruna ko su nemi gafara الله غفور رحيم الله لي يوم لي الله لي جنك يا شيء حتى إن يتوب الله لي غفر تامسا توبريكم وندك مسلمين يهي بديا فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك ومقبولة منهما فكيف بالمسلم المبتدع وندك الكافرين المشرك الله يتذكر بسوبرسا بريتا بديا in ya tuba Allah zai gafarta masa annabi Muhammad cikin hadisin da yake sahihu muslim yace man taba qabla tulu'i shamsi min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta kullo ta yamma Allah zai gafarta masa zai karɓi tuban shi yana sahihu muslim kitabiz zikri wa du'a da inda annabi ke cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughadhir Allah yana karɓan tuban bawa numfashinsa bai iso makoshi ba bai kai ga shakuwa ba shakuwar mutuwa in mutum ya kai ga wannan hali to Allah bai karɓar tubansa hadisin yana cikin sunan tirmidhi kitabud dawa da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih hadisul qudusi inda Allah ke cewa ya ibadi innakum tuqtuna bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuna laifi ba dare ba rana ni ko ina na ina ta gafarta zunubai ku yi ta saba mini kuma in ta muku gafara abinda ake bukata a samu nadama a zuciyarka sannan kuma ka nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala din don haka tabbas malaman sunna abin da suke cewa hadisin nan baya nuna cewa dan bid'a bai tuba hadisi yana nuna tsawatarwa ne game da hadarin bid'a sannan mutumin da ya kai ga yin bid'a da gangan da tsubarsa tana da wuya amma hakika an samu waɗanda suka tuba yan bidi'a ne babu yan bidi'a kamar alkhawari waɗanda annabi da kansa ya ba da labarin su kafin zamanin su ya zo manzo Allah yake ce masa habbai za su fito kuma wallahi sun fito zamanin sayyiduna ali a ce an samu mutumin da zai dubi sayyiduna ali ya ce masa kafiri sayyiduna ali la haula wala quwwata illa billah sahabin manzon Allah surikin manzon Allah dan uwan manzon Allah wanda ya fara musulunta a gidan manzon Allah a ce an dube shi an ce masa kafiri ka sani mata shedan sai da Ali ya dinga fama da su aka shirya mukabala ya tura musu Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas lokacin da ya yi mukabala da alkawari cikin nan wallahi to sahabi manzon Allah cikin sahabbai ma babu mai ilimin Abdullahi dan Abbas wannan abu ne sananne sanin alkur'ani saboda sau biyu annabi ke masa addu'a Allah ya bashi fahimtar alkur'ani da aka yi mukabala ana tashi mutum dubu hudu suka tuba suka bar akida ta alkharijiya mutum dubu hudu take suka tuba ranar da abdullahi bin abbas ya tafi mukabala da su don haka wannan yake gwada maka ashe inda duk bid'ar mutum ta kai ga muni idan dai akwai zuciyarsa Allah zai shirya da shi wallazi na ta dauza da hum ah, hudan wa atahum taqwahum wanda dai ne shirya Allah zai bashi shirya Allah madaukaki ya tsara mana shirya ah, wannan bayani kashi na farko kenan insha Allah mako ne zuwa za mu yi bayani kashi na biyu kafin mu shiga hadisi na gaba akwai tambayoyi cewa akwai bid'a mukaffara da bid'a mufassaka wato bid'a da ke sa mutum ya kafirce da bid'a da mutum yake ke da take sa mutum ya zama fasiki muna son yi bayani shi yasa nace maka ita wannan wato shi wannan bayani da muka yi kashi biyu ne bayani na farko kenan yau sannan bayani na biyu na tafi insha Allah mako mai zuwa in ka dan yi hakuri zaka ji amsar wannan tambaya yaya za mu gane yadda wasu suke kirkiro abubuwa amma suna yin tawa hadisi a daga saurarawa mu gama karatun idan ba mu faɗa ba sai a mai ta wannan tambaya Allah shi kara wa malam tare da mu fahimtar fahimta tambaya ta ita ce ko wannan kutubatul haja mukaddamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa as-sa'laba no ba sunan shi sa'laba ba bima bima du bin sa'laba alifun dalun buimadu bin shi shine sunan shi to idan ita ce ko akwai wadda tafi wannan daraja akwai kutubatul haja da tafi wannan daraja kutubatul haja ta zo da riwayoyi da dama kuma a samu littafin da muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta karami da ake kiransa kutubatul uh, haja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 astaghfiruka wa malamai sun ce ya kamata mutum ya yi ta yana bayyana muryarsa baya daga murya baya boyewa haka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare suke da duba a mawsuatul a al-muyassara a shafi na 46. sai mai wannan tambaya ke cewa malam tambaya ta yi ta ce game da sallar tarawihi bayan na yi sallar tarawihi da iyali na sai na ji ana sallar tahajjud shin zan iya fitowa in je in samu wannan sallar ta tahajjud ko koya abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya a dare ba arebar duniya mafi dacewa shine kada musulmi nafilar su ta wuce raka'a goma sha ɗaya a dare mu duba fatawar kubra mujallar na farko shafi na ɗari da tis'in da biyar da fatul bari a mujallar na hudu shafi na hamsin da hudu tambaya ta gaba sai wannan yake cewa malami ne ba na bin malami sallah biyar din nan na yi ne domin mummuna a ƙidasa to shin zan iya bin sa sallar gawa da ma'ana sallar jana'iza ina ga kamar mu ya kamata mu tambaye shi ba shi ne zai mana tambaya ba baya bin malami salawatul Hamsi saboda mummunar akida yanzu ya ke bi shi sallar jana'iza ai mu ne zamu tambaye shi me hana bi shi waccan sallah idan abin da ya hana ka bi shi waccan sallah ya tabbata gare ka to wannan abin ko yana hana ka bi shi a sallar janaza karanta tambaya ta gaba sai ta gaba yake cewa malam shin ya halasta musulmi su gayyaci kirista magini ya gina musu masallaci bai kamata kafiri ya aikin gina masallaci ba ah, yana cikin fatawar majalisar da'ima mujallar na shida shafin 268 tambaya ta gaba sai wannan yake cewa tambaya ta yi ta ce don Allah mutum ne yana aikin albashi sai kuma lokacin fidda kai ya zo kafin ya sayo abin da zai yi fidda kan sai wani bawa Allah ya bashi buhun masara to zai iya fidda kai da wannan masara ko kuwa sai ya jira ya aishi albashin shi sannan ya sayo a kasuwa ya fitar ai tunda an bashi mallakan sa ne da wancan da zai samu na albashin sa da wannan duka mallakan sa tunda ya ba mallakan sa yana iya fitarwa daga jiki sai wannan yake cewa tambaya ta malam game da wannan hadisi ya ingancin shi ana bi Abdulrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة بكتاب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi kitab fa bi amali nar فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ما لم ينين ينجنش ولا حديث <laughs> ka ce rawahul bukhari wa muslim hadisi ya inganta karanta tambaya ta gaba sai tambaya ta sai tambaya ta gaba ke cewa shin malam gaskiya ne gaskiya ne idan mutum ya samu sujada biyu a sallah amma bai samu ruku'i ba ya samu raka to mafi inganci shine wanda ya samu ruku'i ya samu ya samu in ka samu liman yana ruku kafin ya daga a sallah ka samu wannan raka wannan shi inganci a duba irwa'ul galil cizo na biyu shafi uku sai wannan yake tambaya cewa malam don Allah ka yi mini bayani ka yi mini bayani ni ne nake fama da rashin lafiya a cikin watan azumin bara sai Allah da sa ya sa na samu juna biyu sai gashi a cikin azumin na haihu don Allah ka yi mini bayani shin ranko zan yi ko kuma ciyarwa zan yi malam wanda rashin lafiya ya sa ya bar azumi zai rama wannan azumi yana cikin almasu'a mujallar na uku shafi na ɗari biyu da shirin da uku tambaya ta gaba sai take cewa malam don Allah ai mini cikakken bayani wanda mai adabul mufrad ya kawo hujja cewa da imamu cewa ana iya yin taron suna ban fahimci wannan magana ta shi ba da imamu waya imamu karanta tambaya ta gaba sai mai wanda yake cewa sai mai wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya mutum ne ke makaranta shi dan makaranta ne ko makarantar nan ba tare da ya samu aiki ba wato yana barin wani aiki daga baya sai ya samu aiki yana barin wani aiki yana tafiya makaranta menene matsayin aikinsa da kuma makarantar da yake zuwa bayan yana ansa albashi idan da sanin hukuma daidai ne in babu sanin ta ba daidai yake ba yana cin ina ha'inci yana cin haramun tambaya